gangamin masu mara marawa shugaban najeriya muhammadu buhari baya abuja bayan ya share kwana 200 yana london don karbar magani masu gangamin maza da mata daga jihohi daban-daban ka iya zama magoya baya ne kawai ko kuma 'yan jam'iyyar apc mai mulki ga abinda mukarrabin shugaban ya kaca ciro wamba bakan daura ke cewa wannan makircin ta karkashin kasa wanda allah ya fi su mu talakan kasa mun sani ba allah ba zai ba sa'a ba kuma da allah in allah ya so yarda janar muhammadu buhari da izinin allah in allah ya so yarda za a bi sallah da shi lafiya ta samu yana bin umarni ne na likitocin ba a asibiti bai kya. so yana bin umarni ne na likitoci in sun ce yau ya taho zai taho sunana abubakar dan takai daura duk dan najeriya na gari wanda yake yana son yana da kallon kyakkyawar manufa da kasar mu so ya san cewa bawan allah nan yana iya bakin kokarin shi ganin cewa wannan kasar tamu ta koma kan ba sunana abubakar s musa fafe to matuka da ya yi tafiya ne ba tare da ya bada karfin mulkin sama wani ya ci gaba a kai ba to wannan da ya saba ka'ida saboda haka in ma zai kai wata kwana ɗari da tamanin ne ba kwana casa'in ba to mu gaskiya muna ganin bai saba wa kundin tsarin mulki ba ni ne litiya andowa zangon daura muna wa mai girma shugaban kasa addu'a allah kuma ya kara shi lafiya allah kuma ya dawo da shi najeriya dukkan wannan makirce-makircen da ake fuskanta Allah kai mana maganin su. Baba Gana Fantami matashi ne da ke nuna shugaban ya kawo salama a arewa maso gabas. Da mulkin PDP baka isa ka tashi daga Abuja nan ka shiga mota ka biyo har nan Maiduguri ka shiga lafiya ba ko kuma motan bayan ku a tare a kashe ku ko kuma ku a tare ku amma yanzu da dare wannan sallan manaje da can gida na da dare na tashi a nan Abuja karfe kudu na yamma na bar Abuja na je kano daga kano na koma mai maiduguri direct da dare potoskum na je bakin gate na saya muka kwana a bakin potoskum da safe muka karasa maiduguri Esther Bulus Suleja na daga mata da ke hamayya da masu kiran shugaban yayi murabus. Shugaban kasar mu yana kaman da kwado ne duk wanda ya kisha waje ya sha ruwa. Kuma shi shugaban Buhari an ci abun ka ya lallace naka naka ne muna son shi wanda sun ce ba sa son shi muna tare da shi da bisan dari bisa goma muna son abu mu haka an sha Allah tunan ci muna son mu gan shi akan saman koriya yana nan haka nan daren muna nan saboda shi ba da tsangwama zuwa yanzu ga masu gangamin ba kamar yadda masu hamayya da shugaban suka ci karo da hushin karnukan yan sanda da hayaki mai sa kwalla ba Face shugaban ya dawo, za a ci gaba da ganin bangarori biyu masu amayya da juna na irin wannan gangamin. Daga dandalin Unity Fountain inda ake gudanar da wannan gangamin, Nasura da Maili Kaya, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.